sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da talatin da ɗaya. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sauran gidajen rediyo sun haɗa da amfani da sarauniya da fara'a da FM, da FM Nomad da Dalal FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya kama mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shiri a yau Asabar 21 ga watan Satumba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanan labarai. To Hadiza Amurka za ta ƙara tura dakaran sojojinta da wasu kayayyakin kariyar makamai ta sama zuwa ƙasar Saudiyya da kuma ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da ake kira UAE a takaice a cewar ma'aikatar tsaron Pentagon jiya jama'a. A yayin da shugabannin ƙasashen duniya za su haɗu don taron kolansu na shekara-shekara a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya mako mai zuwa ta yiwu batun takaddamar da ke faruwa tsakanin Amurka da Iran ne zai mamaye ganawar da za a yi. kowace shekara dabban mutane a fadin nahiyar afirka na mutuwa ta hanyar shan jabin magunguna amma frank barzifi wani kwararren likita a fannin magunguna ya kirkiro wata fasaha da za ta taimaka to kanin labaran kenan a cikin shirinmu na yau za ku ji wasu matakan da kwamiti musamman na aikin gona na ecowas suka ɗauka don kawo ƙarshen tashe-tashen hankula tsakanin manoma da makiyaya bayan haka kuma halkwatan sojan najeriya ta ce mayakan boko haram da na isis na tserewa daga yankin tafkin chadi zuwa kasashen tsakiya da arewacin afirka to yana nuna cewa haɗa ƙarfi da ƙarfe da kuma nuna cewa da gaske ake yi shine zai kawo ƙarshen wannan yaƙi Sannan muna tafe da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba zai gabatar, amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. amurka za ta tura karin dakaran sojojinta da wasu kayayyakin kariyar makamai ta sama zuwa kasar saudiya da kuma kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da ake kira uae a takaice a cewar ma'aikatar tsaron pentagon jiya jama'a Wannan sanarwar na zuwa ne bayan harin da aka kai a kan masana'antun sarrafa man kasar Saudiya a ƙarshen makon da ya gabata, wanda jami'an Amurka suka ce Iran ce ta kai harin zargin da ita kuma Iran ɗin ta masanta Shugaban Amurka Donald Trump ya amince da tura dakaran na Amurka, waɗanda aikinsu shine ba da kariya a cewar sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper a lokacin wata ganawa a ma'aikatar ta Pentagon. Esper ya ce Amurka na ɗaukar matakin ne saboda ƙasashen Saudiya da na UAE ne suka buƙaci ta yi hakan don inganta matakan kariyarsu ta sama da kuma na makamai masu linzami bayan harin da aka kai ranar 14 ga watan Satumbar nan. A yayin da shugabannin kasashen duniya za su haɗu don taron kolinsu na shekara-shekara a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya mako mai zuwa. Ta yiwu batun takaddamar da ke ƙara zafafa tsakanin Amurka da Iran ne zai mamaye ganawar da za a yi. Amma babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya na fatan za a mai da hankali akan batun sauyin yanayi a taron. Hare-haren jiragen sama marasa matuki da aka kai akan manyan masana'antun sarrafa man kasar Saudiya guda biyu a makon da ya gabata sun canza abin da da da farko ake gani kamar batun gyara dangantaka tsakanin Amurka da Iran za a mai da hankali a kan shi zuwa bukatar kawar da mummunar takaddamar da ke faruwa tsakanin ƙasashen biyu. 'Yan tawayen Houthi masu alaƙa da Iran ne suka ɗauki alhakin kai harin na ranar 14 ga watan Satumba. Wani babban jami'in Amurka ya zargi Iran da kai haran abinda ita kuma Iran ɗin ta masanta. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara zafafa takunkumin karya tattalin arziki a kan Iran ya kuma ce ga dukkan alamu Iran ce ta aikata laifin. A kowace shekara dubban mutane a faɗin nahiyar Afirka na mutuwa ko su kamu da rashin lafiya sakamakon shan jabin magunguna. amma frank varzife wani ƙwararre a fannin magunguna ya ƙirƙiro wata fasaha da ke amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa don tantance ko magani jabi ne ko mai kyau wani likita mai suna lionel nana ya ce a da idan ya rubuta wa mara lafiya magani maganin baya aiki sosai amma tun da suka samu wannan na'urar yana mai tabbatar da cewa sun iya samun ci gaba a akalla kashi 90 cikin 100 ta fannin kula da marasa lafiya ita dai wannan na'ura mai suna truespec mai amfani da ita zai ɗora magani ne a kanta cikin ɗan ƙanƙanin lokaci na'urar za ta yi nazarin sinadaran da ke cikin maganin ta kuma turawa wayar hannun da aka makala mata Idan maganin na da kyau, na'urar za ta bayyana sinadaran da ke kunshi a cikin maganin. Idan kuma maganin mara kyau ne, na'urar za ta bayyana cewa bata san sinadaran da ke cikin maganin ba. Na'urar ta samu karbuwa sosai a kwalejin kwararru a fannin magungunan ƙasar Kamaru, musamman bayan da hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi gargaɗin cewa akwai jabin magungunan hawan jini da ke zagayawa a ƙasar Kamaru da kuma jabin magungunan cutar sankarau a Nijar. A yanzu a kamar kaɗai ake samun na'urar. wanda ya kirkiro na'urar ta truspec frank verzife ya ce wasu kasashen afirka na muradin samun na'urar Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dabban mutane a Hong Kong sun ɗunguma kan titunan yankin na ƙasar China don gudanar da wani zagayen zanga-zangar goyon bayan demokuraɗiyya. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ba da rahoton cewa 'yan sanda sun harba barkunan tsohuwa a kan masu zanga-zangar da suka yi barna a wata tashar jiragen ƙasa. A yau Asabar masu zanga-zangar suka fara gangaminsu bayan da masu goyon bayan muradan China suka ciccire wasu zane-zane da rubuce-rubucen goyon bayan dimokuraɗiyya da masu adawa da gwamnatin yankin suka lillika a bangwayen Hong Kong. Wani ƙudurin doka da zai ba da damar a ta ƙeyar waɗanda ake zargi da aikata laifi a Hong Kong zuwa China don a yi masa shari'a. shine ya haddasa wannan zanga-zangar ta ƙin jinin gwamnati da aka kwashe watanni ana yi. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. fa sai fagen rahotanninmu, kwamiti musamman na aikin gona na ECOWAS na tsara wata hanyar daukan wasu matakai har na tsawon shekaru goma don kawo ƙarshen tashi-tashi hankula tsakanin manoma da makiyaya. Matakan da suka hada da wayar da kan jama'a cewa dukkanin bangarorin biyu za su yi amfani da juna. Ga wakilinmu Nasir Adamu El da ƙarin bayani. politique ndemri be durgol no yahirta ha lesɗe africa hirnangere ɗo mun zo na abuja don mu tattauna kan lamuran bunƙasa noma da kiwo a yankin afirka ta yamma da hakan ya shafi yunkurin kawo ƙarshen duk wata fitina tsakanin manoma da makiyaya dr aliyu ibrahim na kwamitin raya tattalin arzikin afirka ta yamma ecowas da ke kula da bunƙasa noma da kiwo a taron zayyana hanyoyin kawo ƙarshen rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya da hakan kan haddasa asarar rayuka da dukiya za mu rubuta tsari a littafin da zai zayyana yadda lamuran noma da kiwo za su bunƙasa tsawon shekaru goma nan gaba na tambayi dr ibrahim da ke magana yana da filanci shin wace riba za a cimma daga wannan littafi da suke rubutawa sababu lural hakkunde wayna be remo ɗo ɓurna funa na remo remoɓe duro on lurata himbe je jangi boko en je wayi a de en je ta bari barike gaskiya ta bangaren rashin juruwar manoma da makiyaya wasu ne masu ilimin zamani da ke aiki a birane ke zuga su mun san ba yadda za a yi manoma su rabu da makiyaya da haka za mu ci gaba da faɗa musu cewa su dan juma ne da dan jummai sarkin fulanin augi abubakar aliyu kirwa ya ce dagewa ta hanyar kafa gandun kiwon shanu zai zama maslaha yana mai cewa ba wata ribar fitina tsakanin sassan biyu da hakan ma kan bude kafar shigowar wasu 'yan ta'adda da kan hallaka makiyayan ko wasu su yi shigar burtu da sunan makiyaya su tafkata annati. Kaga Fulani yawo suke ba su da wajen nasu to matsalar da yake kawo tashin hankali tsakanin su da manoma yawanci kenan saboda in kana hukun dukiya dabbobi kana tare da su sun dogara ga Allah sun dogara gare ka dole duk ran da suka kwana da yunwa kai ba za ka ji daɗi ba ko akwai ka ɗaure yanzu duk ranar da ka manta baka bata abinci ba ya ka ji za ka dawo ka tausa mata to balle wanda yake tare da dabbobi misali akwai mai nagge ɗari akwai mai ɗari biyu akwai mai dubu to irin wannan yan ka ce za ka nemo musu abinci kuma wuri ya kore ma ba wuri ai dole ka tashi ka nemo inda za ka je a kai su su samu abin da suka ci shi ma makiyayin zamani yariman muri ya ba da shawarin samar da harawa ga makiyaya da saka manoma za a shuka shiyawa akwai birkeriya tana nan akwai digiteriya tana nan akwai gamba tana nan akwai makuna na legum a raya wa'in abubuwan su ne ba ba amma a ce wai za a ɗauki fulani a je a yanka musu daji a ajiye su to an so maganin da aka kwakwashe shanunsu abin da yake zama yara su fantsare su zama mashaya giya su zama 'yan ta'adda wannan duka shi ne zai sami wanda aka bar shi da jahilci wannan ya nuna duk wata magana da ake ta kafa gandun daji ba hanyar waro da wannan matsalar ba ce eh to ga masu karfi yanzu fa ba inda za ka sami hekta ɗaya na gona a sayar maka kasa da miliyan biyu kada rike da saniya ɗari kana nema hekta ɗari biyu kafin ka raya ta don kowane saniya yana bukatar kusan hekta biyu makiyaya kan zaga duk yankunan afirka ta yamma da hakan ya samu karfi daga izinin shige da fice na ecos kan dokokin yankin helkatar ecos kotun ecos da ma majalisar dokokin ecos don na abuja nasira da mailika murar amurka daga abuja najeriya rayuwar afirka lokacin sayan lokacin zuwan turawan mallaka kasar hausa a gaida nasir adamu el hikaya To a wata sanarwa da harkwatar Najeriya ta aiko mana biyo bayan eh, wuta a sansanin mayakan Boko Haram da dakarun Najeriya da kuma sojojin haɗin gwiwa na ƙasashen yankin Chadi suka yi ta yi inda suke ta tserewa zuwa ƙasashen Sudan da Jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Ga wakilin Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani. dai mayakan boko haram da na is na tserewa daga yankin tafkin cajin zuwa arewaci da kuma tsakiyar nahiyar afirka kakakin sojan najeriya kanar sagir musa ya ce tabbatattun bayanai daga sahihan majiyoyi masu tushe na nuna cewar biyo bayan lugudan wuta da bindigogin atilare da kuma jiragen yaƙi akan mayakan na boko haram yanzu dai suna ta arcewa zuwa kasashen sudan da kuma jamhuriyar afirka ta tsakiya kanar sagir musa ya ce wannan mummunan farmaki na baya bayan nan ya yi sanadiyar halaka dimbin mayakan na boko haram tare da ragargaza masu sansanoni kome wannan lugudan wuta na baya bayan nan ke nunawa a sha'anin yaƙi da ta'addanci tambayar kenan da na yi wa tsohon babban kwamandan runduna ta bakwai ta sojin najeriya da ke maiduguri major general janairu bindawa da a baya ya jagoranci fafatawa da mayakan na Boko Haram. To yana nuna cewa haɗa ƙarfi da ƙarfe da kuma nuna cewa da gaske ake yi shine zai kawo ƙarshen wannan yaƙi. Saboda haka ya nuna mana cewa in an tashi haikan kuma aka amfani da kuɗin da ya kamata a yaƙe su za a iya cin galaba a kansu. to amma yanzu misali yadda suke guduwa din nan kana ga wannan zai iya kawo sauki ko kuma ƙarshen wannan fada da ake yi? Ka san shi wannan yaƙi yana da sarƙaƙiya. In ka duba kamar yanzu ISIS, ai da suna Iraq, wuta ta musu yawa suka fada cikin Syria, aka bi su Syria kuma aka yaƙe su. Idan haka ɗin ne ta faru ya zamana kuma a so shugabanninmu da na sojoji da kuma na siyasa suka rike damtse cewan lokaci ya zo na karar da wannan abu za a iya karar da shi. A cewar janar Sale Bala da ke bincike kan sha'anin tsaro ya ce ko da yake lugudan wuta abu ne mai kyau amma yana da kyau hada da kuma yaƙi da aƙidar 'yan ta'addan. A yanzu zan tambaye ka ISIS yanzu ba lugudan wuta ne ya kore su daga Siriya wasu ka koma wani waje? Eh. To hakan misali wannan ɗin, El Shabab lugudan wuta ya ƙare yanzu idan ka duba Taliban ɗin Afghanistan wani irin aradu ne sojan Amerika bata sauka musu ba. Amma ai kaga zancen aƙida ne abinda muke tunawa gwamnatoci eh, yakin soja da lugudan wuta yadda ka faɗi yana iya ba da ɗan sauki amma ba shi ne yake narkar da irin wannan masifa ba. yanzu dai abin jira a gani shine irin ƙarin tasiri da wannan rugudan wuta zai yi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Gwamnan giwa mai ban tsoro dan shehu madalla a gaida Hassan mai na kaina masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda ga agogo ke cewa karfe 11 na safe da minti 15. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji babi na biyu na amsar tambayoyin su Musa Usman daga Kano da Garba Muhammad Yola kan tarihin masarautar Ilori da kuma alakarta da Fulani da Yarabawa. To idan masu tambaya su Musa Usman da Garba Yola na saurare. Ga kashi na biyu na amsoshin tambayoyinku daga masanin tarihi na gidan tarihin Arewa House da ke Kaduna, Dr. Salisu Bala wanda zai dan koma baya ya dora daga lokacin da yankin ilori ya koma karkashin daular usmaniya wannan yanki ya zo ya dawo karkashin mulkin daular usmaniya a shekara ta 1824 hmm. aka ci wannan gari na ilorin da yaƙi wato fulani kenan kada a manta a baya mun yi bayani cewa akwai mutane daban-daban da suka zo suka zauna a wannan yanki akwai hausawa akwai mutane borno akwai nufawa da fulani da sauransu amma a wannan lokaci akwai sarki abdulsalami dan salihi wanda ake kira da alimi shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki wanda daga wannan lokaci ne mulki ya da ya tashi daga hannun yarabawa tsantsa zalla ya koma hannun fulani sarki abdulsalami dan salihi wanda ake kira da alimi shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki wanda daga wannan lokaci ne mulki ya da ya tashi daga hannun yarabawa tsantsa zalla ya koma hannun fulani waɗanda suke mazauna wannan gari hmm. wanda shi kuma ya yi rayu ya kare mulkinsa daga shekara ta 1842 sannan bayan shi akwai shi ta ɗan salili wanda ɗa ne a wurin salih bin ali dan alimi wanda shi kuma ya karbi ragamar jagorancin wannan gari da shugabancin wannan ƙasa daga shekara ta dubu da da arba'in biyu zuwa shekara ta dubu takwas da sittin. Hmm. sana akwai sarki zubairu dan abdulsalami shi ne wanda ya karbi mulki daga shekara ta dubu takwas da sittin zuwa shekara ta dubu takwas da da sittin takwas. kaga ya shekara takwas kenan hmm. sannan akwai shita aliyu dan shita duk waɗannan zuri'a ne na shehu usman da dan fodiyo hmm. wanda ya fara mulki daga shekara ta dubu da da sittin takwas zuwa shekara ta dubu takwas da da ɗaya sannan akwai moma dan zubairu wanda ya fara daga shekara ta dubu takwas da da ɗaya zuwa shekara ta dubu takwas da da shida sannan akwai sarki suleimanu dan aliyu wanda ya fara daga shekara ta dubu takwas da da shida. ya kare a watan 14 ga watan janairu na shekara ta 1941 a daidai lokacin da aka lullugat ya hada arewaci da kudancin najeriya suka zama kasa daya a matsayinta na najeriya sannan a shekara ta 1915 zuwa watan nuwamba na shekara ta 1919 an samu wanda ake kira sarki shu'aibu bawa dan zubairu wanda ya ci gaba da mulkar wato yankin kasar ilorin sannan akwai sarki abdulkadir dan shu'aibu bawa wanda shi ne daga sha bakwai ga watan fabrairu zuwa na shekara ta dubu dari tara da ishirin zuwa watan yuni na shekara ta dubu da tara da hamsin da tara aka samu sarki abdulkadir dan shu'aibu bawa sannan akwai zulkarnaini gambari dan muhammadu sannan akwai lawofe dan bawa a yi labo na biyar sannan akwai malam aliyu dan abdulkadir akwai sarki ibrahim a kola fudan gambari wanda shi ma ya yi mulki hmm. duka waɗannan sarakuna ne da suka suke mulkar wato kasar ilorin a mutane wanda ake kira fulani amma kuma dukkaninsu gaba ɗaya za ga sun rikide saboda akwai auratayya a tsakaninsu yawancinsu sun fi jin ma fulatancin fiye da ma sun fi jin ma yarabancin fiye da ma fulatancin hmm. wasu su ma ba sa ma jin ma wato fulatancin sai ma dai yarbancin gaba daya hmm. saboda haka za a ga daula ce wacce aka kafa ta a wani yanki wanda yake na ƙasar yarabawa amma kuma fulani ne suka kafa daular bayan sun karɓi mulki a hannun yarabawa zalla sannan gidan sarauta ya koma gidan sarauta ne irin da yake bin tsari irin na shirar musulunci wanda shehu dan fodo ya zo ya kafa amma daga baya suka zo suka rikide ba sa jin wani yare in ba ma yarabancin ba gaba daya Hmm. idan aka ba manta ba sai a ga cewa akwai dauloli da dama da aka kafa waɗanda ba a ji su ba hmm. wanda suke karkashin wato dalar usmaniya yawa Dr. kafin mu je nan a mecece alakar wato mecece alakar gidan ahonja da gidan alimi din eh to abin da ya faru lokacin da aka fara a karni na goma sha tara akwai hausawa da fulani 'yan wanda suka yi hijira suka zauna a wannan headquarter din wato oyo a shi a fonja shi ne ya zama ya tawaye a cikin wato bangaren gidan sarautar wato yarbawa din mm. to daga baya sai zamanto saboda ya yi tawaye tsakanin shi da masu sarautar ilorin sai zamanto ka san an ce sai bango ya tsage kadan gari ki samu wurin shiga haka da aka samu rikici tsakanin afonja da gidan sarautar sai aka waye gari a su kuma fulani da suka zo sun zo da kayan karatunsu sun zo da kayan kasuwancin sun zo da kayan kiwonsu da sauransu suna da jama'a masu ɗimbin yawa mm. sai suka yi amfani da wannan damar suka yaƙi masarautar saboda barakar da ke tsakanin afonja da gidan sarautar wato ilorin din mm. saboda haka shi a fonja ya taimaka ma salih bin janta wanda ake kiransa shehu alimi hmm. wanda shi ne shugaban fulani na wannan lokaci hmm. so a shekara 1824 sai aka kashe a fonja sai aka samu abdulsalami wanda yake shi ne dan alimi hmm. sai ya zama sarkin sarkin ilorin a wani lokaci bayan an ci yaƙi ya zamanto karkashin daular usmaniya to kaji abin da ya faru kenan hmm. to baraka aka samu a cikin gidan sarautar sai ya zamanto ga fulani sun zo da ƙarfinsu su kuma sai suka amfani da wannan dama sakamakon rikici har ya kai ga an kashe shi a fonja din hmm. sai suka samu dama su kuma sai suka karbe mulkin a hannun waɗannan yarabawa to tun daga wani lokacin sai gidan sarauta sai kuma hannun fulani tafiya na tafiya akwai auratayya tsakani harkar kasuwanci shige da fice yau da kullum sai zamanto fulanin sun rikide sun koma sun fi jin sun fi amfani da yarabanci da yaren yarabanci fiye da ma yaren fulatancin da suka zo da shi haka to wannan abin da ya faru kenan mm, to da kana bayani game da sauran wato masarautu haka yawwa abin da nake so in ce anan shine jihadin shehu dan fodiyo an san cewa shehu ya ba da tutoci ga masarautu daban-daban mm. to akwai wurare da aka yi jihadin shehu dan fodiyo wanda Labarin su bai zo ga al'umma ba sosai sai daga baya-baya misali an san dai cewa a adamawa shehu ya ba da tuta ga sarkin adamawa aka yi jihadi hmm. amma akwai ƙananan yankuna da shi sarkin adamawa ya ba ma tuta tutoci su kuma suka je suka aiwatar da jihadi a yankunansu suka dawo karkashin yankin adamawa haka ya faru a cikin gombe a sarkin shehu dan fodo ya ba da tuta ga ga sarkin amma daga baya je rarraba kananan tutoci shi ma aka yi yaƙi a yankuna daban-daban da dama da ke karkashin daular gombe sannan bayan an ci yaƙi kuma suka dawo karkashin daular gombe haka ya faru a zaria sarki ya musa aka ba mu tuta amma yankuna daban-daban kamar yankin jama'a da ke kudancin kaduna yanzu ai sarki sarkin haruna kajuru shi ne sarki usman kabin yabo na jama'a ya yaƙa aka yi jihadi tsakanin su aka tabbatar da daula ta usmaniya a wannan yanki hmm. su haka ya faru a cikin abin da ya shafi daula irin ta ilorin a zamanin shekara ta 1824 su ma suka samu wannan izini sannan suka je suka aiwatar da jihadi a wannan yanki sannan aka kafa daula a wannan wuri sannan daular usmaniya kuma ta wuce ma sararin fadin inda najeriya take a yanzu kasan ta isa ma har mai wurno har cikin chadi har cikin niger har wani yanki wasu yankuna da ke cikin abin da ya shafi kameru to shine abin da nake so mutane su fahimta saboda wasu za su yi mamaki su ce aka yi aka samu daular usmaniya kuma a cikin ilorin to sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku kuma na karshe na amsoshin wannan tambayar yanzu a madadin dr salisu bala na arewa house kaduna da ke ansa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyan mana wannan lokacin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa a huta lafiya To a gaida Ibrahim Garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Usman kasin Kiringim na Arewa mazaunin yammacin Tripoli na Libya tare da Sani Diga ɗan jihar Mara'i da magaji soja Kiringim na Arewa inda suka ce Assalamu alaikum ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya don Allah ku ba mu dama mu jajanta wa al'ummar ƙasar Tunisia bisa ga rashin da suka yi na mutuwar tsohon shugaban su mai suna Zain Al-Abidin wanda Allah ya masa rasuwa rayuwa a ƙasar Saudiya kuma yana da shekaru 83 a duniya. Mun gode tashar VOA Hausa. Allah ya ƙara muku ɗaukaka. Amin ya rabe. saƙonmu na gaba kuma ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Shi kuma ya ce Salam VOA Hausa. Wai don Allah wai shi talaka Najeriya zai fahimci inda shugaba Buhari ya dosa kuwa duk wani abin da ya fitar sai talakawan sun yi kuka da shi. Saboda haka duka iyakokin da ya yi ya ne kawai don rayukan talaka ta inganta. ta amma kullum sai ganin laifinsa ake yi don haka ku ƙara hakuri wata rana sai labari ga kuma sako daga abubakar kawo girgir inda shi kuma ya ce salam voa hausa maganar gaskiya dama kamata a ce gwamnatin najeriya ta yi tanadin kayayyakin abinci wanda zai taimakawa al'umma da manoma kafin ɗaukar matakin rufe kan iyakokin ƙasar domin rashin tanadin ne ya sa al'umma ke da allah wadai da rufe kan iyakokin da aka yi ganin cewa hakan ya janyo kayan abinci ya yi tsada hatta kai ga wasu talakawa ba sa iya cin abinci sau uku a rana saboda haka ya kamata gwamnati ta dubi wannan lamarin domin dai sai da ruwan ciki ne ake jan na rijiya to madalla mun kuma gode ku ci gaba da aikuma kuma da saƙonni. To kafin mu kammala shirin ga Maryam ta dawo da labarai amma a takaice. Faransa masu zanga-zanga da ke kokarin su farfado da gwagwarmayar adawa da wasu manufofin gwamnatin kasar da ke sanye da riguna masu ruwan ɗorawa a babban birnin kasar sun game da feshin barkunan tsohuwa daga 'yan sanda a yau asabar. An tsaurara matakan tsaro a birnin Paris a yayin da aka girke dubban 'yan sanda a wasu muhimman wuraren birnin, ciki har da champs da Eiffel Tower da kuma majami'ar Notre Dame. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya faɗi cewa an kama akalla mutane 39. Masu zanga-zangar saye da riguna masu ruwan ɗorawa sun fara hawa kan titunan ƙasar Faransa musamman a birnin Paris kusan watanni goma da suka wuce suna yin kira a kan neman sauye-sauye a manufofin tattalin arziki da na raya al'ummar ƙasar. Amma sai zanga-zangar ta lafa kusan watanni hudu da suka gabata. Amurka za ta tura ƙarin dakaran sojojinta da wasu kayayyakin kariyar makamai ta sama zuwa ƙasar Saudiyya da kuma ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da ake kira UAE a e takaici a cewar ma'aikatar tsaron Pentagon jiya jama'a. Wannan sanarwar na zuwa ne bayan harin da aka kai akan masana'antun sarrafa man ƙasar Saudiyya a ƙarshen makon da ya gabata. Wanda jami'an Amurka suka ce Iran ce ta kai harin zargin da ita kuma Iran ɗin ta masanta. To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo muku ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Nigeria, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato takas da rabi kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin namu. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta ni gabatar da shirin. da hailu haili da ya hada shirin ya kuma bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau voitech ni hadiza kyari ke cewa sai mun sake haduwa insha Allah a shirin mu na dare. VOA Afrique